Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar yanar gizo a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yau ranar Laraba goma ga watan Yuli na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. jakadan birtaniya a nan amurka jakadan birtaniya amurka kim dorak ya sanar da murabus ɗinsa a yau laraba yana mai cewa ba zai iya ci gaba da aikinsa ba gwamnatin shugaba trump ta ƙara ƙaimi wajen ganin an hanzarta tantance baƙin haure da ke neman mafaka. sannan za ku ji wata cewa wata tawagar kwararru a majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoton cewa an samu raguwar tashe-tashen hankula a yankin kasai da ke ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo to a cikin shirin namu na yanzu za ku je yadda masu fashin baki a najeriya ke ci gaba da yin sharhi game da yadda suke gani za a magance matsalar tsaro a ƙasar. Bayan haka za ku ji martanin da wasu al'ummomin jihar Filato ke ci gaba da maidawa a kan batun shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na yi wa makiyaya matsugunni. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wata gagarumar zanga-zanga da aka gudanar a ƙasar Ghana sakamakon yanayin rayuwa a ƙasar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Jakadan Birtaniya a Amurka Kim Dorak ya sanar da murabus ɗinsa a yau Laraba yana mai cewa ba zai iya ci gaba da aikinsa ba biyu bayan kwarmata bayanan diplomasiya waɗanda ke ɗauke da ɓatanci ga shugaban Amurka Donald Trump. ko da yake aiki na ba zai kare ba har sai zuwa ƙarshen wannan shekarar na yi imanin halin da ake ciki a yanzu abin da ya fi dacewa shine a sake zaben sabon jakada dorak ya ce a cikin wata sanarwa dorak ya kasance babban jami'in diplomasiya na birtaniya a washington tun shekarar 2016 ya kwatanta trump din a matsayin dan koyo matsoraci kuma mara kwarewa sannan kuma gwamnatinsa rikirkitacciyar da babu kamar ta. Gwamnatin shugaba Trump ta ƙara ƙaimi wajen ganin an hanzarta tantance baƙin haure da ke neman mafaka. Inda za a fara kwashe kwana guda kacal ana yi musu tambayoyi kan dalilinsu na zuwa Amurka. A baya masu neman mafakar waɗanda ake tsare da su. bayan da suka shiga cikin amurka din kan kwashe sa'o'i 48 kafin a saurari ƙorafe su sai dai mukaddashin daraktan hukumar da ke ba da shaidar zama ɗan ƙasa da shige da fice a nan amurka ken kucinali ya bai baiwa jami'ansa umarnin da su rika tantance masu neman mafakar waɗanda ake tsare da su cikin kwana guda kafar yada labarai ta yanar gizo ta buzzfeed wacce ta fara samun labaran ta ce ta samu kwafin umarnin da aka aika wa jami'an hukumar kan wannan sabon tsarin wani alkalin kotun tarayya a nan amurka ya yanke hukuncin cewa ma'aikatar shari'ar kasar ba za ta iya canza tawagan lauyoyinta ba yayin da take neman hanyar da za ta saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa. A watan Yuni babbar kotun kolin ƙasar ta yanke hukuncin cewa kada a saka tambayar amma jami'ai sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya lashe takobin cewa yana so a sanya tambayar a ƙidayar ta shekarar 2020. A jiya Talata alkalin kotun gundumar a birnin New York, Jesse Foreman, ya ce ma'aikatar shari'a ba ta bayar da dalili ba ko wani gamsasshen dalili da za a ba ta damar ta sauya tawagar lauyoyin da za su tunkari wannan matsala. Har ila yau Foreman ya ce dokar kotunan birnin New York ta bayyana cewa ana buƙatar duk lauyan da yake so ya yi murabus daga wata ƙara. ana bukatar sai ya ba da kwakwarar hujja inda daga baya alkali zai duba lamarin ya ga ko ya cancanta a bashi wannan dama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata tawagar ƙwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoton cewa an samu raguwar tashe-tashen hankula a yankin kasai da ke kasar jamhuriyar demokradiyyar congo kuma sun ce mai yiwuwa samun sauyin a bangaren hukumomin kasar zai iya buɗe kofar zaman lafiya da sasantawa a yankin mai fama da rikici. tawagar ta miƙa rahoton a yau laraba game da halin da ake ciki yanzu a kasai ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya shugaban tawagar ƙwararrun lauya ɗan ƙasar senegal bakre nadie ya ce yankin kasai ya ci gaba da fama da rikici da tashin hankali da laifuka da suka shafi cin zarafin bil'adama amma ya ce sabbin hukumomin ƙasar ta kwango sun himmatu wajen ganin an hukunta waɗanda suka aikata laifuka abin da ya ce zai taimaka wajen yaƙi da masu aikata laifukan da basu dace ba sannan ya ce ɗan zaman lafiyar da aka samu a 'yan watannin nan a yankin na kasai ba ɗorarre ba ne. we have seen from the demobilization uh, and the clashes in February 2019 between the regular army and the Kamina and Ya ce mun ga yadda aka samu rikice-rikice a watan Fabrairu da shekarar 2019 tsakanin dakarun kasar da kuma mayakan kimuwana sapo yakin koro wannan wata alama ce da ke nuna cewa za a kawar da zaman lafiya ya kamata dukkan masu ruwa da tsaki su yi abin da ya dace sarkin qatar ya yi amfani da ziyarar da ya kawo a nan birnin washington dc a wannan mako inda ya bayyana irin kyakkyawar dangantakar tattalin arziki da tsaro da ke tsakanin amurka da ƙasarsa amma bai ce komai ba dangane da yunkurin da yake yi na shiga tsakanin takaddama amurka da iran sheikh tamim bin hamad alsani ya gana da shugaba donald trump a fadar white house a jiya talata da kuma mukaddashin sakataren tsaro mark Epsper. a ma'aikatar tsaro ta pentagon to labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla da farko za mu fara da batun tsaro. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da ɗaukar matakan magance matsalar ta tsaro a kasar su ma masharhanta ba su fasa bayyana ra'ayoyinsu ba. Dr. Abati Bako mai sharhi akan lamarin tsaro ya bayyana yadda yake gani za a iya magance matsalar tsaro a Najeriya a cikin wannan hirar da na yi da shi. tsaro a Najeriya ya zama babban matsala. ba ma tsaro ba al'amuran da suka shafi tattalin arziki na ƙasa da kuma al'amuran da suka shafi zamantakewa duka akwai matsaloli a ciki amma dai ana hakika kokarin da gwamnatin tarayya take yi yanzu ya fi na baya mm. kuma ya fi na kafin ma ta karbi wato ragamar wannan gwamnati a shekara ta dubu da goma sha biyar alaƙiƙa babban magana a ko ina a duniya babbar magana ita ce ta tsaro saboda shi dan adam haka kullum a tsaro shi ne muhimmin abu a wajensa. to dakta game da batun 'yan mazahabar shi'a a najeriya ya kake kallon wannan batun idan ba kokari an warware wannan matsala ba musamman a warware ta akan teburi wala kika za ta ce zama a babbar matsala kuma babban abin ta kai ce a Najeriya. mu a bisa nazari da muke idan muka yi abin da muke cewa comparative analysis ma'ana kwatanceceniya da wasu kasashe mm. za mu ga cewar a alal hakika ba abin da ke warware dindimu da tashin hankali da rashin tsaro a ƙasa musamman na cikin gida shine a samu sulwa tsakanin gwamnati da wanda ake yin tababa da su wannan shine abin da yake haɗe zai iya kawo wato mafita inda yake al'umma najeriya za a iya samun tsaro kuma a samu zaman lafiya saboda alal hakika duk ƙasar da aka ce akwai matsala ta tattalin arziki musamman a tsakankanin mutane tattalin arzikin kasar mm. bayewa mafiya yawan al'ummar daɗi to wannan dole ne a ringa samun matsalolin tsaro da yawa kuma idan muka dubi <clears throat> wato tafiyar bai ɗaya ta duniya da ake yi wanda muke cewa a globalization policy na cewar tattalin tattalin arziki na duniya gaba ɗaya yin demokuraɗiyya da kuma abin da shafi zamantakewa al'umma a duniya to hakika idan muka duba hannun tafiya najeriya mm. za mu ga cewar yawan al'umman najeriya ya fi karfin tattalin arzikin najeriya hmm. saboda haka idan ba samu aka yi aka samu gyara a cikin tattalin arzikin ƙasa ba to batun tsaro babban matsala ce kamar yadda yake a sauran ƙasashe masu tasowa musamman ƙasashe masu tasowa wanda suke suna da yawan al'umma Mm. irin su brazil irin su pakistan da irin su afghanistan duk kasashe ne wanda suke annabiya suna da yawan al'umma kuma akwai matsalar tattalin arziki to batun tattalin arzikin nan suna tafiya tare da batun tsaro mm. saboda shi dan adam har kullum tattalin arziki yana da muhimmanci a sa a rayuwa fiye da komai saboda haka dai kokarin da ake yanzu shawarar mu bisa nazari da muke eh. shine a ninka kuma sai nan ayyo nazari na wasu kasashe da suka sami mafita ta fannin tsaro musamman kasar brazil wanda mm. kafin zuwan silba da luna irin wayannan matsalolin suka ringa samu na fashi da makami da matsaloli irin na yin garkuwa da mutane da shauransu amma da ya zuwa ka sama mutane miliyan talatin da biyar aikin yi to an hakika yawo kasar brazil don talaucin nan shine babban matsalar da ke sababa tashin hankali a kowace kasa a duniya. madalla a gaida Dr. Abbati Bako yanzu kuma za mu leƙa jihar Filato a Najeriya. A yayin da ake ci gaba da cece ku ci gaba da shirin tsugunar da makiyaya wuri guda da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa lakabi da Ruga Settlement, al'ummomin da abin ya shafa kai tsaye a jihar ta Filato sun ba da shawarwari akan matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka akan wannan shirin. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana. Architect Macham Makut shine jagoran matasan yankin Bokos wanda ya ce sun samu labarin karamar hukumar su na daga cikin yankunan da ake sa ran gudanar da shirin na ruga. Wannan maganar ruga wanda ake so a zo mana da shi gaske bai yi ba domin ya kamata a tuntube mu a tambaye mu mene mu muke gani da wannan abin kuma mu mun ji cewa an riga ma an keɓe wasu kauyukanmu wanda za a yi wannan abin kin gan kuma mu magana mu guda ɗaya ne cewa wannan abun ba zai yiwu ba domin mu muna so cewa gwamnati ta sa kowane fulani mu mun san junanmu a garinmu kuma mun san fulanin garinmu su ba za su so wannan abun ba dalili me yasa kake ganin kamar ku ba kwaso sannan su ma fulanin gurin ba su bukata domin kowa ai yana da shinge a gaban gidansa to idan za a baka za a baka dan kudi a ce maka to ka dan gyara shingen nan ka dan sa mata dan wurin samu ruwa kuma gwamnati ta taimaka a samu ciyawa mai kyau to me ya fi haka gwamnan jihar plateau ya amince gashi nan ko kuna ce ba ku amince ba kana ga ya za ta kaya kenan idan gwamnati ta ce dole sai ta haka za mu je kotu domin kotu ne za ta nuna cewa ko ta isa ta yi ko ba ta yi ba. Shirin na riga dai ya janyo cece ku ce a tsakanin al'umma saboda rashin fahimtar yadda shirin zai gudana da ma wuraren da za a aiwatar da shi. Shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad ya fara ne da bayyana ma'anar kalmar riga. Ƙauyen Fulani sunan shi riga. Ana so kenan a zaunar da Fulani su zauna a guri guda ɗaya. Su daina yawace yawacen nan. Yanzu mu da suke suke gabashin kasan nan duk sun gudo sun koma tsakiyar najeriya da kudancin kasan nan saboda can ya mutu dajin babu ba ciyawa duk hamada ta cinye dajin amma idan za a koma cikin hamadan sai a yi abin da gaddafi ya yi ma mutanen libya ya ɗauko musu teku ya kawo musu ya ɗebo ƙasa ya sayo ƙasa a wata duniya ya kawo jirgin sama aka ɗebo aka kawo aka ɗebi wannan yashin aka je aka zubar da shi yanzu suna noma ba sai a yi a gabashin najeriya ba jihohin gabar din ƙasar nan in an yi wannan ba zai rage mana wannan damuwar da muke ciki ba kafin dakatar da shirin na ruga ko akasin haka da gwamnatin tarayya ta yi gwamnan jihar plato simon lalong a ganawarsa da manema labarai a abuja ya bayyana goyon bayansa da shirin inda ya ce kasancewarsa mamba a kwamitin haɓaka cimaka da kwamitin shiga tsakanin makiyaya da manoma sun wayar wa jama'a kai kan wannan batu don haka bai kamata ake takaddama akan batun na samar da rugawa makiyaya ba. I think when they mention Ruga, it maybe is particular to a particular tribe. But what we are doing is uh, all encompassing to the benefits of Nigeria. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce ina zaton da aka ce riga waɗansu na ganin wani abu ne don waɗansu ƙabila guda, amma abin da muke yi na gama gari ne don amfanin 'yan Najeriya. Har ya zuwa yanzu dai jama'a na jiran gwamnati ta fito ƙarara ta yi bayanin abin da shirin ya ƙunsa don kar garin neman gira a rasa ido. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma za mu je kasar Ghana inda dubban 'yan kasar suka ɗunguma kan tituna suna zanga-zanga a kan yanayin rayuwa da suka samu kansa a ciki. Wakilin murya Amurka Redwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. sami jefi wanda shine ya haɗa kan wannan ƙungiyar haɗakar rajin neman adalcin rayuwa shine ya shirya wannan zanga-zanga mai taki ka a kashe mu a huta zanga-zangan da ya samu karɓuwar mambobin jam'iyyun adawa kamar ndc pnc da sauran ƙungiyoyin matsi da tarin dubannin mutane an soma shi ne daga kwamin kurma interchange da ke a na accra masu zanga-zangan sanya da jajayen shiga sun rinka wake ana kiɗa da busa suka ratsa tutuna wannan birnin suna kuma ɗauki da alluna da rubutu kamar haka a kawo ƙarshen cin hanci a dawo da kuɗin men's good na na ado muna mutuwa harajin motocin kawa kashin kai ne wannan mutum na a cikin waɗanda sun ka zuba su cikin harakar men's gold kusan shekara kenan mambobin men's gold sun ga haza tarin waɗannan mambobi na sun mutu a dalilin matsayin gwamnati mun zo nan ne mu nuna wa mutane da shugaban ƙasa cewa lokacin yin wani abu ne yanzu Salasima mamba ne na 'yan kishin ƙasa I'm concerned because the media is under attack Mun zo nan ne saboda yadda ake farma 'yan jarida ana rufe bankuna sha'anin tsaro ya rushe gwamnati ta ke yin komai tsohuwar ministan ma'aikatar da ke kula da jinsi da yara ayyuluta ta ce yan ghana na son aika sakonsu fili ga gwamnatin npp muna mulki ne na tsarin demokradiyyar kasa karkashin tsarin mulkin 1992 muna shaida wa npp cewa suna karkashin mulkin doka ne fa yan ghana sun husata da za su hanzarta daidaita tafiyarsu yayi daidai da doka da laifin wasu magatakardar jam'iyyar ndc a siriyan kitiya ya ce haƙƙi ne na al'umman ƙasa su tashi su ɗauki mataki akan abin da gwamnati take aikun ga abin da ke faruwa a hukumar zaɓe yanzu a rajistan zaɓen baya-bayan nan da aka yi muna da mutane miliyan ɗaya da ɗari bakwai da sun ka cancanci rajista hukumar zaɓe ta fito ta ce za su rajista mutane 700 babu wani dalili shugaba abin ya rinka yin ƙara game da rashin aikin yi bayar da kuɗi don samun alfarma har da 'yancin magana gwamnati ce ke nuna gidan rediyo da zai yi aiki da wanda za a rufe yanzu gwamnati ta rufe tashoshin rediyo uku da ta abuka musu ta rufe su mai yasa ba a magana mun yi magana alhaji sabo ahmed mamba ne na communication team din npp mai mulki ya ce ra'ayi dai goshi ne kowa da irin nasa ya ce siyasa dai kowa na da ra'ayi bayan haka kuma da ya ka gani yan adawa su yi ra'ayi da gwamnati kuma ka duba cikin daukan kasa mu kuma hanya na nan inda sun bi hanyar da ya kuma da su bi su yi wannan abu ana ba su hanya kuma su nuna su kan da eh, suka fanci lamari amma an ka duba ababen da suke fadiwa abin da yasa su kai wannan demonstration na ka duba mafi da yawa wayanda ma suke cikin wayannan ayyukan nan ma ba su cikin demonstration na yan su zalla da yan pm ban gani wani unionist ciki ba chairman wani yan kasuwanci ciki ba ban gani wani mai aikin gwamnati ciki ba kuma ban gani wani private investor ko entrepreneur ciki ba Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu nan na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne bilal ado dalibi dan asalin kasar najeriya da ke karatu a jami'a a kasar turkiya to yanzu idan dalibai 'yan najeriya nijar kamar da chad suma suna bukatar su je can su yi karatu istanbul eh, wane kira za ka yi musu wane advice za ka ba su advice da zan ba su shine idan suka samu kansu a cikin wani ƙasa su yi ƙoƙari su koyi al'adun mutanen da suka je wajen su abin yana taimako sosai ya kamata a ce su waye su bude kansu ba wanda ya ce su canja nasu al'adun mm-hmm. amma idan ka je kara mutane suna abu daban ka tsaya ka tambaya ka ji yaya saboda me abu haka yake haka mm-hmm. ya kamata ka zauna ka kalli mutanen ka gane su sosai don ka zauna da su lafiya mm-hmm. ba wai kai ka zo daga wani ƙasa ba kaga mutane suna irin wani abu da kuke yi a ƙasanku amma daban sai sai kai kuka za zaka zo ka sake eh, ne sai ka zo kana faɗan wa'ansu irin maganganu kana kana harasin in culture in mutane ni mhm. wannan abu da bai kamata bane ba eh. ya kamata a ce idan kai ka ziyarci mutum mhm. ya kamata ka san yanda za a yi ka zauna da shi lafiya mhm. mutane suna son al'adunsu sosai yadda kake son naka haka mutane suke son nasu so ya kamata a ce ka buɗe kanka abin koyo ne kamar Yanda ka je karanta littattafanka su ma mutanen ka karanta su ka gane su mhm. idan ka tafi wani ƙasa ka na farko ka gane mutane yadda mutane suke abinsu idan ka je wani ƙasan daban ba ka samu wa'yansa matsaloli ba mhm. saboda ka shiga ƙasan da sanin cewa wayannan mutanen ba kamar mu suke ba suna mhm. da yadda suke abubuwan su muna da yadda muke abubuwan mu so ya kamata a ce mi respecting yadda suke abubuwan su mhm. duk wani al'adunsu na kirki da za ka iya amfani da shi a rayuwanka ba matsala mhm. duk wani wanda ka ga akwai matsala na farko ka fara tambaya ka ji mai isa abu haka yake haka idan abu ne da za ka yi amfani da shi a rayuwanka ba matsala idan ba abu ne da aka yi amfani da shi a rayuwanka ba ka kyale mutanen su da abin su mhm. idan su suka samu matsala da shi dole za su canja shi mhm. ba kai ne ko za ka zo ba ka zo ka gaya mutane yadda za su ringa abubuwan su ba eh, advice na farko shine koyan yaran su saboda su a can idan kana cewa abun muhimmanci na fara idan mutum ya je shine ka kori yaran mutane ka koyi yara zai taimaka sosai ba ma wai zai taimaka ma sosai ba su suna son mutanen da suka iya yaren su ba 'yan ƙasa ba mm-hmm. idan dai irin suka ga kai ɗan afirka ne kuma kaje mutane suna so su san yaya me labarinka amma kuma idan suka ji ka iya yaren su abin ƙara girma yake yi za su yi amince da kai za su yi buɗe maka yes exactly mm-hmm. haka suke so idan ka koyi yaran su shine su ma irin suna da opportunities da yawa na wanda mutum zai taimaki kanshi amma ba su iya turanci ba amma kana iya yaran su zai bude ma kofofi da yawa an ba ma gaba daya ba bilal ado kenan ɗalibi na asalin ƙasar najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar turkiya mun gode da bamu damar tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin na himma batar gargu daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da To madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko a yau ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da Zainab Musa Wada da Fatima Musa Wada inda suka ce salam BOA Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayen ka ɗari ba ɗaya daga kawo mana saukin yawan matsalar tsaro da wasu jihohin ƙasar nan suke fuskanta kamar Zamfara da Borno da Yobe da Katsina da Kaduna da dai sauransu gan yadda lamarin nasu sai ƙara faɗaɗa yake yi sai kuma sako daga Usman Kasin Kiringim ɗan Nijar mazaunin yammacin Tripoli a Libya shi kuma ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan ma'aikatan ku suna cikin ƙoshin lafiya. A yau na shigo wannan fili ne domin na nuna alhinina kan yadda ake musgunawa bakin haure da suke zaune a ƙasar Libya kan yadda ake garkuwa da su wasu suna rasa rayukansu da fatan shugabanninmu za su ɗauki duk matakin da ya dace don magance wani al'amari da ta kunno kai a Libya. Ga kuma sako na gaba daga Nasiba matar Rilwanu Ibrahim London Wuba Adamawa da kuma ta ce salam muryar Amurka don Allah ku gaya wa gwamnan Adamawa adamawa amadu umar fitri cewa ya fito ya yi karin haske dangane da dakatar albashin wasu dubban ma'aikatan jihar da ya yi domin waɗannan bayan allah suna zuwa aiki babu albashi kuma da yawa daga cikinsu masu iyali ne da yara ga kuma sako daga aisha matar usaini dangote karasuwa zainab musa wada don allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin najeriya tare da jami'an tsaro baki daya da siwa allah da annabinsa su sake shugaban 'yan shi'a a najeriya don ci gaba da kace na ce har da asarar rayuka amurka wannan sam zuwa gaba ba zai haifar da ɗa mai ido ba sako na ƙarshe kuma ya fito ne daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina shi kuma ya ce alƙalan da ke gudanar da shari'o'in zaɓe a najeriya da fatan za ku tashi tsaye wajen ƙara neman makanku mutunci da kima a idan duniya ta hanyar yin shari'o'i da ke gaban ku akan gaskiya da adalci ku baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da bin umarnin wani ko wasu ba to madalla a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Jakadan Birtaniya a Amurka Kim Darak ya sanar da murabus ɗinsa a yau Laraba yana mai cewa ba zai iya ci gaba da aikinsa ba biyo bayan kwarmata bayanan diplomasiya wanda ke ɗauke da ɓatanci ga shugaban Amurka Donald Trump. Gwamnatin shugaba Trump ta ƙara ƙaimi wajen ganin an hanzarta tantance baƙin haure da ke neman mafaka. Inda za a fara kwashe kwana guda kacal ana yi musu tambayoyi akan dalilinsu na zuwa Amurka. Wani alkalin kotun tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewar ma'aikatar shari'ar kasar ba za ta iya canza tawagar lauyoyinta ba. yayin da take neman hanyar da za ta saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa. Wata tawagar ƙwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoton cewa an samu raguwar tashe-tashen hankula a yankin Kasai da ke ƙasar Jamhuriyar demokradiyyar Congo. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A shirin namu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani ya kamata a warware takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan mazahabar Shi'a sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Vasco. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.